نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم أنا الشريف توجه سفر على ثلاثه ألف يهود كأربعين توقيت kuma yau shi wanda ya yi ga watan Satumba watan tara a yanzu dubu biyu da ishirin da biyu miladiya a wannan matsayin na mana ya suna masallacin gwamnati da ke damar da su layin da kala asibitin da shi a nada al'adarnin kano a nan najeriya muna karatun littafin tuwon ba ta imam malik ibn anas imam da hijira muna littafi da tara a bajin da shirin da kitabu قبل الصلاة في السفر باب جامع الصلاة هو باب المنكر والصلاة سيد يحكم إن شاء الله تبارك وتعالى زار قال شيء سبحانه karatu mana hadisi na ku, wanda mara ibrahim da bin da ke karantawa muke yin tarihi a kai don haka za mu ci gaba daga hadisin a fa'adun da bin allahi an hudai lillahi ابن علي ابن الخيار فضل شيخ ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو نوال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ضعفي الناس جاء جاءه رجل فسار فلم يدر ما ساور فلم يدر ما ساوره به حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يستعجله بقتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال عليه صلي قال بلى ولا صلاة له فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم an karko daga an karko daga malik ya الشفاق لك محمود بن الربيع الأنصاري أقول مالك يأتي لك أبي الشهاب بن عطاء بن يزيد الليثي بن عبيد الله بن علي بن الخيار cewa ya ce wata rana a da ta zuwa da ba yana zaune a cikin mutane sai ga wani ya fasa sai ya gaya wa a tarce a daidai da mulki muna tafi da matsalolin da ke sannan akwai wanda ya so yi wa zala ta wata ya ga magana da malam yusra ma za ku hajja da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jahar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wani da ya kasance da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين لباش عشيه وتمر جبل ينعى الإمام صلى الله عليه وسلم يباشي izini zai kashe wani mutum cikin muna to a nan muna da bukatar sanin mutum biyu mutum da farko shi ne wanda ya zo wa zaɓa ya masa magana a zancen sannan mutum da ke kuma shi ne waye ne mutum da za a kashe to الإمام ابن عبد الله الله يسلمك الإمام التنبيه التنبيه da abubuwan jilbabi a cikin abin a hannun da shawararun da da yawa daga cikin shurra sun taɓa kan cewa wannan mutumin da ya zo ya gaya wa marasa magana a kan shi ne isbani ibn malik allah ya tafi da ramar kayan da isbani ibn malik wanda dan kabilar da tsaramani tun madina a ƙasarori wadda ga mutane sun zama shi ne ƙarshen rayuwa ya samu a gidan sa da wayannan malaman suka tafi a kai cewa shi ne ibn ibn malik kawai kenan anna rajulan idza ahu rajulun fasara shi ne ibn ibn malik suka kafa hujja da hadisin da jirgin sai muslim cewa an karɓo da ibn malik yake cewa qadimtul madina daga ibn ibn malik yake cewa qadimtul madina fa laqitu ibn fa qultu hadisin balagani anka wato shi tabi'in yake cewa na na zo madina sai na gaba da itibar ibn malik sai nake tambayar ta ce wani hadisi ne na samu ake faɗa cewa daga wajen ka ne nake so ka yi min bayani sai ce to asabani fi basari ba'd shay in ji ittiban yace wata rana na sa na taɓa samun matsala a ido na fa ba'attu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni uhibbu an ya'tiyani sai na aika wa manzala sama cewa ina so ya zo min fatusalli fi manzili uhibbu an ta'tiyani fatusalli fi manzili na ya rasula ina so ka zo min kai sallah a gidana wa ashabu yatahaddathuna bainahum yake fa'attakhidhu musalla in ya so in kai sallah a wurin ka buɗe wurin kenan ni kuma zai mai da shi ya zama wurin da zan dinga yin sallah fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa man sha Allah min ashabihi sai ba zala sama ya zo da shi da wanda Allah ya so ya ɗauko su rako shi cikin sahabbansa فدخل فدخل وهو يصلي في منزله كما قال صلى الله عليه وسلم جدانا يصلى واصحابه يتحدثون بينهم a lokacin sahabbai suna hira a tsakaninsu ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الجحشم to hirar da suke yi ta wani mutunci da ya wani aika-aika to wannan mutumin da suka tashi gaba ɗaya ka tattara ne suka tsora wani da ake kiransa malik ibn dukhshum irin ana kai mutumin nan bai kyau ba wani kai wannan haka dai waddu annahu da'a alayhi sai na sabon kowa yana fatan da ma maza da sama zai tsine masa ya masa bakar addu'a fa halaka in yaso ya mutu ba a wa wadu annahu asabahu sharru kowa yana fatan ina ma dai malik ibn dukhshum a ce wani sharri ya faru a kan kansa faƙaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala bayan ya idan da sallah sai manzon Allah ya ce yaji ana wannan ce ce sai ce alaysa yashhadu Allah, la ilaha illallah wa anni rasulullah shi mutumin ba ya shaida ba shi ma cikin turshin din da kuke wannan magana ba ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba kuma ya yi ni manzon Allah ne qalu suka ce innahu yaqulu zalika wa huwa fi qalbihi da wani rasulullah yana faɗa amma a zuci ne ko kuma yana faɗa haka a fili wa huwa fi qalbihi qala la ashhadu an la ilaha illallah amma a zuciyarsa yana cewa bai yarda cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya ke cewa kai manzon Allah ba dan haka dan mutane to wannan abin da suka faɗa kenan sai suka kafa hujja da wannan riwaya da wannan hadisi akwai wata riwaya a cikin sahih bukhari da ya zo gidan itibarkin da maza su mara gidan itibarkin sai ce aina su kifo an usalli a kai ina su kifo in sallah gidanka fa a shar ƙara fa a shar su lahu ila na iya sun minar da sai nuna masa wani waje a cikin gidan fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kabbara fa kumna fa saffana mu ma sai muka tashi da zai bara sai ya haɗa mana sahu fa sallara ka akai sun masallama akai raka'a ji akai sallama wa habasnahu ala khaziratin sana'ana hala sai muka ce da za sa ya zauna a da wani abinci da muka yi masa قال فصاب في البيت رجال من أهل الدار ذو wato sai wa'yansu mutane suka shigo cikin gidan ko kuma wato aka shiga cikin hira fashe ma'u faƙala ƙa'ilin minhu sai wanda ga cikin ke ta aina malik ibn dukshin wai ina malik ibn dukshin ne faƙala babu mutum suka ce zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasuluhu ai munafiki ne baya san Allah da manzansa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la taqul zalika كركتي منافقين فقد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله مثل من يشيد بأي تلم الشهادة كما يفعل آدم الله يريد بذلك وجه الله قال والله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونسيحته إلى المنافقين إلى المنافقين مو منافقين دبا كي أيا حلك الإنسان ya karkata zuwa ga munafukai haka zalika kuma mu'amala ta ce kiyama duk munafukai yake ba sai maza Allah ko yake cewa fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah to kun manta cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta wanda yake la ilaha illa Allah shiga wuta to wannan a zahiri kun ga kama akwai bambanci tsakanin wannan iskar ta ikibar malik da wannan hadisin da adi abin nan ubaidullah abin da bin yi a wajen wannan ana zaune ne sai wani ya zo ya rasa wa manzo sallallahu wannan kuma sahabban ne da kanka suka tattauna da haka shi yasa a Allah ya tsanta yake cewa wannan malamai ya kawo cewa kaza zakara cewa shine malik ibn dukshin kaza zakara abul wali albaji ibn abd albar sun masaka hadisa ibn ibn malik ibn ibn malik al-marwi fi sahihayn wa fi akhirih fa habasnahu ala kadirati fi kawal hadith to amma ibn hajar yake cewa wa laysa fihi dalilun ala ma da'a min anna alladhi sarra wa ba ke gaskiya ya kamata a canza shawara a kalli kistoshin guda biyu wannan sahabbai ne suka ba da labarin ba da ibn tushur shi kuma wannan ta aka ce wani mutum ya zo ya rasa wa manzon Allah sallallahu can a gidan ikibani dan ne kuma za a ce nan wajen ma ikibani gurmani ne وأغرب, وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن القائل في هذا الحديث ذلك منافق وإثبان وليس فيه تفريه بذلك وقال ابن عبد البر لم يختلف في شهود مالك سيكم يشرك في بيان shi malik ibn dukhshur to ya kamata ba mutum waye malik ibn dukhshur nan da ake zargin cewa shine munafiki to shi dai sahabi ne مالك ابن الدخش من بني غنم ابن عوف mutumin madina ne kuma mutumin kabilar khazrat ne an yi saɓani kamar wasu suna ganin kamar da shi aka je aka gayyato manzo Allah sallallahu a bai asul aqaba wasu suna ganin a a ba shi Musa a cikin magazi da Ibn Ishaq da al duka sun wanda kuma wannan manya-manyan masana tarihi ne sun karkata a kan cewa har da shi a lissafin da suka yi bayanin asaba amma abu ma'ashar albalhi shi kuma ya karkata a kan cewa ban da shi aka yi mai bayanin asaba amma da shi aka yi bada da shi aka yi ukur da shi aka yi ahzab da shi aka yi khandaq da shi aka yi fatu makka shi wannan wanda ake zargin munafin cewa munafin duk da shi aka yi wani lokacin da aka zo aran gama yakin ofis yakin badar shi ne ya kama su haifu ibn amr ai an san su haifin amma wanda aka turo domin ya zo ya tattauna da manzo Allah sallama a kan akan sulhu a wannan sulhun hudaybiya wanda ba za su da ya mushe ce ta hula amurkun al'amurku ya yi taushe. kuma ya kama shi ne ya kawo shi ya yi sarandar ta wajen a taliya ta mutu. shi malikin mushukun da ake zargin munafiki domin lokacin da ya kamo suhail din ma ibn amr hasse da ya rera wasu bai suka yi cewa a sarki zuhailan bala a tsari a tsiran bihimin jami'in kuma wa hinda su ta'alam annal fata fata ha zuhailan da za yi wa a karafci na fi ala zil'ala wannan bai suka ne sanannu a cikin bai suka da ake rawar su wani ya ke ba a sarki zuhailan bala a tsari bihimin fala astari asirin bihi min jami'i ulumi ce ni na kama suhai kuma da za a ce mun a karɓe shi a bani duk wani wanda za a kama a cikin gaba sai a rubutan kafirai zan ce gwanda a wani suhai dan na san ba karamin aiki ne ba kuma ya faranta wa mutumin rai a lokacin da ya wannan aiki to shi wannan ɗin malik ibn dukhan yana cikin yan agajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balma lokacin da manzala sallallahu alaihi sallama aka sauka masa da wahayi kan cewa wannan masallacin da wayannan munafukan suka gina masjidul masjidul firar ne amma da kuma ya naka wasu ta je su rushe to yana cikin wanda Allah ya naka a matsayin wanda zai rushe wannan masallaci wanda aka da shi da to amma kun ji an ce zargarsa shi zargi ba wanda ya wuce a zarge shi in dai ba annabi ba sai dai ya rage zargin daidai ne ko ba daidai ba kuma mai zargin da mai ya dogara wani lokacin kaddara ce suke fadawa kan mutum ba wai ya taka matakin da za a zarge shi ba ne haka zikau Allah yake kaddara masa wani dalili da wasu za su yi masa mummunan zargi domin sani mutanen kirki da yawa an zarge ta da abin da Allah ya sani cewa su tattu ne ga wurin wana kai hatta mutanen banza zama ana zargin su da abin da ba su aikata ko ba haka bane da haka shi zargi yakan zo a matsayin jarraba to su wayannan sahabban da suka zargi Malik ibn Dukshin tsabagin kishin su da addini ne yasa da suka ga wani abu sai suka fassara abin da su abinda suka kafa hujja da shi ko shine a hadisi ne a cikin sahihul bukhari da shi malik ɗin ibn al wata matsala ta faru sai aka ga ya titi ta kaunar mushrikai akan mutane wannan ce ce da ake yi akan malik ibn al-dukhshin ɗin akan wannan abin da ya shafa oh, ka duba wani mutum ya nuna ƙaunarsa ga waɗanda ba musulmai ba har ya fi son su fiye da musulmai wannan aikin aiki ne na munafukai ko aiki ne na munafukai ba aiki ne na munafukai amma ka'ida ne duk wanda ya yi aikin munafukai shi ma munafiki ne ai ba shi kaɗai ya taɓa yin aikin munafukai ba hafiz ibn abi balta'a ai ya rubuta wasiƙa da manzala sama zai fita fatso makka kun ga manzala ma a lokacin babban burin da shi ne kar mashirkan makka su san ya taho da ka burin annabi sama da duk wani mumini shi ne a koye wa munafukan maka a koye wa kafaran maka tafiyar maza Allah don kawai a mamaye da aka shi sa manzo Allah suna bai bari munafukai su san da tafiyar ta ba iya mu ne ne su sani saboda munafukai in sun sani me za su za su rubuta da, to sai aka samu hafi wanda ba munafiki ba shi ba munafiki ba ne amma sai aikin da ana zargin munafukai ne za su sai rubuta wasiƙa ya ba wa bai wata ya ce ta je ta kai in ta kai ba a ba ta kaza sai Allah ya aiko wa manzara da wahayi cewa ya maza maza ya tura a daidai wuri kaza a waje kaza akwai wata da aka aika da takarda ta rusa aka je aka ta rusa nan da suka je sai na ali suka ce mata takarda ita a daidai ko ka ci kula daidai waje kaza aka ce mata kawo ta ce ni ba da wata takarda ta kaga da da ta ce ku gani suka ce wallahi da annabi ya ce akwai ko dai ke fito da ita ko mu sarara. aiken na Allah muka zo don mun gaskata shi ba zai ce akwai mai ba ba. to da yake bata ce mai kunya da mutunci ta ji an yi magana tsirara sai ta yi maza ta ɗauko ta kaga da sun mata tsirara ma inda ba wahayi Allah ya mutu ba za su gane tana gashi to amma ita yau a ce an rubuta a rekwas cewa an mata tsirara ai an gama ita da jikokinta ba sai ta yi maza maza ta fito da daga sai ga shi nan hafiz ne ya rubuta zuwa ga kafirai cewa su ta shirya ga annabi nan zai mamaye su don ta haɗa dukiyarsu mai guduwa ya gudu a ga da aka gudu za su sai ya kira shi ce da ya sa ka yi haka ya ce wallahi ba na yi idan na fi son akan musulmi abin da ya faru shi ne ni ba da gata amma ba da wanda zai kula mun da abubuwan da na yi hijira na bari ni kuma na kusan in zo in zauna tare da kai amma ina buƙatar abubuwa sai na so in rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen da idan na rubuta za su yi ƙoƙari su fi ta kansu kuma ni ma su adana mun na kaya sai wanda Allah ce to karka kare ai ka ga tashi sai na umar ya fassara shi da munafunci ya ce ya rasu da kyale ne tsara kan munafiki sai wanda Allah ya hana sai na umar kaga wannan sai na umar ya zargi hafiz ko bai zargi hafiz ba me yasa ya zargi A nan za ka aibata wa umar saboda zargin hafiz da yake amma za ka kama hafiz da laifin munafiki kaga ashe za a iya yin check a lokaci ɗaya. ya zama duka masu kes din guda biyu kowa yana kariya haka ne a nan sai na kuma yana da gaskiyar zargi ko ba shi da shi ya hafiz yana da gaskiyar cewa ba munafiki bane ko ba shi da ita yana da ita an samu gaskiya guda biyu a lokaci ɗaya amma da karina alƙalai sun san haka ana iya samun wannan akwai shi a babu alƙalai shi yasa ah, dole ne a idan ka tashi hukunci akwai abubuwan da ake yin da aka yi da su masu tarin yawa wanda sai ka tabbatar da cewa babu kaza babu kaza ko kun za ka tabbatar da wani abu sai ka tabbatar da cewa akwai kaza da kaza da kaza wanda a wajen tabbatar da hukuncin ya ce cewa kusa faraki ko ne a yaren sinalo ko doka tun a nan ake gane ne laifi wani lokacin za mu ga mutum dumu-dumu a cikin laifin amma har da allah ba shi da shi ba shi da laifi kuma a nan nema wani lokacin jami'an tsaro suke bukatar tarbiyya ta addini yanzu ka kala jami'an tsaro ba tarbiyya addini a zai ne shi ko bai sani ko ya sani akwai lokacin da za ka ga sun zo da kisan tun daga fara bincike kwarewa ta nuna mu cewa wani ba shi da to amma sai gaba da kujira masa da tsananta masa da azabtar da shi ko azaba ta zahiri fizikal azaba ko azaba ta zuci har sai an kai jannin da an yi dane kuma da ƙarshe idan aka tabbatar da cewa shi da sai kuma a cike shi kuma ba za a bar shi damar da zai kilemin ba ma sai kawai Allah ya sa Allah ya ji masa haƙƙi wanda da ake da zarar kware ta tabbatar muku da jawa da baki da laifi to idan ka'idodin aikin mutum ba da damar a ci gaba da murzawa har sai an kai wani jalli to sai da za ku mu'amalance shi domin Allah ya hatta muku cewa ba mai laifi ko da ku wanda ya kawo ƙarar tasa yana da gaskiya to ne shi ma ɗin taka faɗawa cikin sabon laifi amma ba da laifi ba ba mai kuma aikata ne to wannan abin da masana suka ce don tsarfa gartama suka ce maganar da ibn hajar ne ta kalubalen da ibn abdul bar sai dai a ce watakila kisoshin biyu ta yi a lokacin da maza ba a je gidan ikiban an yi labarin amma don Allah ya fara haka to amma dai shi ikiban bai gama gamsuwa ba ko kuma ya ƙara ganin malik ibn ko an ƙara ba shi wani labarin sai ran nan ana zaune sai izo ni gaya maza da kuma aiki gaya maza da sama ba wai dole ba za a sa zai amfani da kalmomin da da shi ban ɗin yi amfani da su hmm. misali ya tsasa magana ta minti biyar sai za su yi amfani da minti biyu ya takaice magana da ban ya ba da iyaka wa ai ta yi wata kila kaddara ta ce ya lai tun nan ba da aka yi batun nan fa a gidana kwanakin baya ni fa ina ganin ya rasu da kamar akwai kaza da kaza in ka hana a kashe shi ne saboda matsalar ka ko za ka ban dama a kashe shi misali to kaga amma da Allah ya tashi bayar ce ta jama'a ba wa Allah ne yana so ba shi dama ya yi kashe wa wa a matsayin sana'a alaysa yashhadu Allah ilaha illallah misali ai zai iya yi wa haka ko ko kuma yayi wanda da wani salam wanda ba wannan to da ka bale shi iya gamsuwa da yadda akan cewa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mutumin da ya zo masa shine Isbad ibn Malik kuma mutumin da aka so aka shige shi ne Malik ibn Dukhsh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa yusalli ba yana sallah ba ala balala sallallahu sai yana sallah ba sallah ta ai ba karɓa ba karɓar ta za a sai manzon Allah ya ce ulaika alladhina nahani Allahu anhum wa yasunu da Allah ya hana ni in kashe su me ita aka hannun zarafa ya kashe munafukai saboda munafukai ba musulmai ba ne amma waye kaɗai ya san ba musulmai ba ne iya musulmai ne suka sani a wajen kafirai na waje da na kusa da na nesa ai sun san da abin da ake shiga musulunci da kalmar shahara to wannan sun furta a baki to da zarar manzara suna ya faru musu zai kashe su sai su amfani da wannan yanayin sai su yi kamfen su ce ai ga muhammadu yana kashe ma mutane sai su hana waɗanda za su shiga mutunci shiga mutunci in kun shiga kuma kashe su za an fahimta ko shi yasa manzala kuma ke cewa na na nahana zafi anhum wayan sune wanda Allah subhanahu wataala ya hana in kashe su ko kuma kamar yadda abu wani da zafi ce ne ma'ana imani ai wanda ya yi talla ya ce la ilaha illallah to an hana ta kashe ba wani dalili da zai sa ka kashe wanda ya ce la ilaha illallah ko kai fatawa a kashe shi sai dai in ya zo da wani aiki wanda musulunci a cikin nassi ingantacce wanda yake ba shubha a ci ba tawili ya ce a kashe shi kamar misali A sayi zani mutum mai aure wanda ko ta tabbatar masa da laifin zina ko ta hanyar kirafi ya faɗa da kansa ko ta hanyar shaidu guda hudu adalai ko kuma ummata ce ba ta da aure aka garta da ciki kuma aka tambaye ka ai aka yi mata ta ce ba ta ce aka yi mata ba kuma aka tabbatar da ba ta taɓa yin aure ne tana da wani kwantar ciki ba ko ta fito da kanta ta ce wani ya kwanta ita ko kuma shaidu suka zo suka a kan cewa ta yi zina ko kuma wani aka kama shi ya ya yi kira ya yake tare da wanda ce ita kuma aka tambaye ta ta yadda to kaga wannan an samu cikakkiyar hujja ga gamsasshiya wacce babu shakka a ko a dokar bature irin wannan crime laifi yana tabbata ne aka samu substantial evidence beyond reasonable doubt amma koyaya za a iya samun shakka to akwai benefit of doubt akwai dama za a tsaya a duk wannan shakka ta kama shakkar nan za ta ke zama dalilin da zai saba za a zubar da jinin mutum ko ko mutum ya yi zai bar addinin musulunci to ya zama barazana ga musulmai domin da yana cikin musulmai ya san waɗansu abubuwa na asirai da asirarun musulunci to akwai yiwuwar zai iya fita can ya je ya ba da kai goyi ya hau ya cutar da musulmai a kashe mutane da yawa to wannan hukuncin da shi ne gwamnatin musulunci za ta kashe shi da kuma wanda ya zaki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka kama shi to shi ma hukuma za ta tsayar masa da hukuncin kisa da kuma wanda aka kama yana aikin aiki irin na mutanen annabi lutu to shi ma wanda yake yin da wanda ake yi da shi in ba turfasa shi aka yi ba in ba fyaɗe aka yi masa ba ko an ba shi maganin maye ya ci ya sha kuma yana da hankali to shi ma za a kashe shi ko kuma an kama kuka ne ɗaki gwamnati ta kamo shi saboda fannin ka shi ma gwamnati za ta yanke mata hukunci ko dai wani abu daga cikin abubuwan da shari'a ta yarda a kashe wanda ya aikata su kamar wanda ya kisan kai da gangan idan dai masu jinin masu haƙƙin jinin da ya ce ta gwamnati za ta sayar mata da hukuncin kisa amma ba ka wani ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ƙarya yake ya kuma da wannan ne za ka gane kuskuren ƙungiyoyin ta da ɗaya baya da sunan addini wanda galibin su suna farawa da kishin addini a ce ta shekan kuma shiga sai ya sa su su bar asalin dokokin addini su koma shekan da ke rufe imla'in dokokinsa da kansa sai a zo a samu mutum ba wai ma maganar la'ila ilan lawan ta ɗaya ko kuma sallah aka taɓa ganin su ɗaya yana ma cikin masallacin yana sallah a kashe shi da sunan addini kaga wannan an ƙetare dukkan wata iyaka أولئك الذين نهانا الله عنهم قبل ولي ألا أنت درعما سوى يعني نهاه عن قتل بمعنى الإيمان وإن جاز أن يلزمهم أن يلزمهم القتل بعد ذلك بما يلزم سائر المسلمين من القصاص والقتل ضد الشيء su kansu munafukan ma na hakika idan suka ci kisa ta hanyar haddi ko kisasi to za a iya kashe su to wannan hadisin kenan mahallin shari a cikin hadisin da ya sa malik ya kawo shi a nan saboda alaifin a ashe sallah kariya ce ga mutum in dai yana sallah to ya shiga cikin alkawarin allah wanda ka yi adiresin ɗinsa ko in ce ka tattara shi ka sifanta shi da laifin da yake aikata nan take ka wakilta al'amarinsa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki akan ka shiga wajen kuma ɗaukar sa da asalin abin da ka gan shi yana aikatawa kuma ka kai shi can wani wajen da rana alƙiyama a wajen ne sai da kai tsaye mai Allah ya samu dace na sabar قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عباء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وفنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال الإمام عبيد الله ابن يحيى وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر قدق زيد بن أسلم أنكر قدق زيد بن أسلم دق عطاء بن أبي رضا زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة المدني مولى العدويين ويصيب مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يكون أسلم العدوي مولى عمر شيكو من أم مولى لدنك شيما يزوم مولى عمر رضي الله عنه ورحمه الله ورحم أباه آه فشي أسلم زيد بن أسلم العدوي yana ɗaya da cikin tabi'ai da suka ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna cewa a'a ya ga wa'anda suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai bai ji hijab daga Jabir ba bai ji daga Abu Hurairah ba sannan a ah, amma ya ga wa'insu manya-manyan sahabbai kamar irin su abu abdullahi a ko manya-manyan tafiye kamar irin su abu abdullahi suna jiki amma dai gaya su ma ya ƙwada su yi annahu fika rahimahullah wa ta'ala an afa ibn yasa alhilali abu muhammad maula maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rasu shekara ta da hudu a fita magana mafi inganci kuma zai tuna aslam ya rasu shekara ta talatin da shida. to a ba ibn sa da ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi amma kuma gashi ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan hadisin mursal ne imam malik ya kawo shi haka za a auradahu imam malik mursalan haka ibn abdul bari yake cewa la khilafa an malikin fi irsali hada hadith sai dai hadisin imam al-bazza ya kawo shi cikin musnad ɗinsa isnadihi an umar ibn muhammad an zaid ibn aslam an afa an abi sa'id al-khudri an nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo kuma a cikin musnadin imani ahmad da isnadin ta hanyar abu hurairar ta allah ya kara ya da a gani shi saboda ka hadisi mursal ne a cikin muwatsa amma sahihi ne a wajen muwatsa a cikin musnadin bazzar da musnadin imani ahmad to an karbo daga afa aiki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya ubangiji kar ka sanya kabarina ya zama gunki da za a bauta اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا fushin Allah ya tsananta akan waɗansu mutane da suka mayar da kaburburan annaba su wurin ibada wurin sujada wurin sallah wani hadisin yana mana nuni akan haramcin mayar da kabari ya zama wurin da za a dinga fuskanta ana bautawa wa in kana malamai sun Fasta da kuma yin tawilin ne ake nufi da wa kabarin akwai mahallin jima'a tsakanin su kamar duka sun ijma'i akan cewa wanda duk yana su kabari ya yanka wa kabarin ko ya faɗi ya sujada a kabarin ya ko ya bayar da wani abu da ake yi wa Allah a cikin ake wa Allah ya yi wa wannan kabarin to wannan ya shirka kuma hukuncin shi ne hukuncin wanda ya shirka wa man taba taba ma fa alai wasu kuma suka ce ai da su kuma ke cewa wasanan yubat mujarradin fuskantar kabarin ma a yi sallah ana kallonsa ko a yi addu'a ana kallonsa shi ma wannan bautar kabarin to anan mazala ma ce Allahumma la tuka al-qabri wasanan al-wasan gunki kenan amma wanda aka kera shi a sifar mutum kamar da ina bugar ke cewa huwa suratu min zahabin kana aw min fiddatin aw ghayr zalika min at wasu wanda ce akwai bambanci tsakanin alwasan alwasan da as-sanam as-sanam shine wanda aka kera shi ya zama mutum mutum as-sanam kenan ya fito a surar mutum ko doki ko wani abu kamar alwasan kuma duk wani abu da za a bautawa kowa bayan Allah ko dutse ne ko gungume ne ko turu ne ko bishiya ce alwasan wasu kuma suka ce alwasan shine al-sanam al-sanam shine alwasan al-sama'ana da muka bayar amma dai dukkan su suna haɗuwa akan cewa abinda aka bautawa ne kowa bayan Allah madaukakin sarki اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وسلا يعبد ابن عبد البر شنو التوحيد كنت ابن عبد البر yana da cikin manyan manyan ahli sunna wanda suke suka suke suka rayu kuma suka yi rubutu a bisa doron as-salafiyatul salafiya ta gaskiya yake cewa وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها larabawa dama a jahiliya suna yi wa gumaka sallah suna bauta musu faka shi ya wasu lullahi wa ala ummati an tasna'a kama sana'a ba'd man ba min umma sai maza ta sallama ya ji tsoron kar bayan ya bar duniya al'ummar su yi irin abin da waɗansu al'ummatai suke yi kanu idza ma ta sai nabiyyu wa in san sun in annabi ya mutu akafu haula kabarihi kama yusna'u salam sai su dawo su tare a cikin kabarin kamar yadda ake gunki sai wanda aka sake cewa Allahumma la taj'al qabri watanan yusalla ilayhi a fahimtar yake abubakar a dinga fuskantar kabarin ma ana sallah ko da ba a zo a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah wa yusjadu nahwahu a dinga kallon ana sujada wa yu'badu kuma a bauta masa فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك حقيقه فشن الله يا كمنك وان تك ايت هكا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر اصحابه وغير امته فذل ما ينا سوره الصحابه صلى الله عليه وسلم من سوء صنيع الامم قبله kasta aikata irin abin da al'ummatai suka yi kafin zuwansa alladina sallu ila quburi anbiya'ihim wa yadda suke yin sallah suna fuskantar kaburburan annabawan su wa ha qiblatan wa masjida suka mai da kaburburan suka zama al-qibla da masallaci kama sana'at al-wataniyya bil awsan bil awsan kama da masu bautar gumaka suke wa gumaka allati kanu yasjuduna ilaiha wa yu'azzimunaha wanda suke masa sujada suke wa gumakan sujada suke bauta musu suke girmama su wa zalika ash-shirk al-akbar wanda yake babbar shirka fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhum bima fi zalika min saqti Allah wa ghadabihi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake ba su labarin abin da ke cikin irin wannan nafishin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu mimma la yaqaw khashyatan alaihim min imtithali turuqihim shi manzo Allah din yadda ayi kabarin haka ba dan gudun kar a je a yi koyi da wancan amma yanzu dan girman Allah da wannan hadisin wanda baya karanta mu da wannan magana ta babban malamin irin ibnu abdulbar amma wallahi tallahi in je madina ne koran ni na gani da ido na ba su ba su ba ana kuɗa mutane ana tura su alƙibla wa suna sake kallo kabarin annabi sallama suna yin abin da manzon Allah ya hana wa ake roƙo ya bayar da abin da ake roƙo Allah kai ake roƙo amma kana ji wanda ya so annabi mutanen mu da hausawa ma da hausa za ka ji annabi na ina nema ka bani ba abin da ya gaji manzon Allah sallama a cikin abin da Allah ya kasa ya sa dan adam zai iya amma abin da Allah ya tasirantu da shi shi kai kamar a yi masa sujada shi kai ya tasirantu da wannan kamar ba da aljanna sanya mutum a wuta ba da arziki ba da nasara da sa'a duk manzon Allah ne zo mana da koyarwa cewa Allah ne kaɗai yake shi sa yake da Allah ya tabbas idza sa'alta fattaqillah in ka ce to ai ai annabi ma yana bayarwa ai Allah ma ya faɗa ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ai gani ganima ake magana ce ta ganima Allah ce da ma za su haƙura su yarda da abin da Allah ya ba su daga falalarsa su ce hasbun Allah to mu da muke da Allah ba ina magana gani ganima mu Allah ya ce in ma ma ma ta tsare da yutin Allah an ta ya ce an sake ba mu Allah zai ba mu wa rasulun manzon sa in ya tashi rabawa ma zai ba mu kaga manzon Allah zai dauka ilmar ya baka kuma shi da kansa yace inna ma ana qasimu wannan dukiya da kuka gani ni raba ta ne wai illa Allah ne yake bayar. amma sai ka ji mutum kuna ta mutum da shi ba ma musu ba kana kokarin ka hakka masa amma ya iya gani Ibn abdulbar bar Allah ya karanta da rahama cikin al-istizka yake cewa walaysa fihi hukmun akthar min at-tahzir an yusalla ila qabri anan ba wani hukunci da zaka fito da shi da yake cewa manzo Allah yana tsoratarwa kar a kalli kabarin manzo Allah kuma a yi masa sallah wa an yattakhadha gidan ka a shi da a matsayin wurin sujada ko sallah wa fi zalika amrun bi an la yu'bada illa Allah wahdahu ko inda Allah wahdahu a nan a ciki akwai umarnin cewa kan wanda aka rubuta wa sai Allah shi addu'a ba ba ibada ba ibada idan ka wanda ake roƙo sai Allah shi kadai wa idza suni'a min zalika fi qabrihi to idan aka yi aka faɗi haka akan kabarin manzon Allah fasa'ilu asarihi ahara da zalika to kaga ragowar abubuwan da wanda Allah ya bari kuwa su suka fi matancanta da a hana arke su abun bauta amma yanzu wani zai magana akan murhun annabi takalmin annabi mun sani cewa duk wani abu da ya rafu za su sami albarka ne hatta murhun idan fa manzon Allah yana da murhun sallallahu alaihi wasallam in akwai shi a gidansa to hatta murhun gidan an samu sani yana da daraja amma baya cikin mukallafu wanda Allah ya umarce su da yi jada. yi da in kun koma ga Allah an sun yi daidai su shiga aljanna ko ba haka ko yana cikin mukallafu ba ya cikin mukallafu da ka girman da za ka ba shi irin girman da ake ba wa murafu ne hmm. da za a tattara murafu na annabi ya mana kowa amma magana ka dauko shi kuma ka shigo da shi cikin mutane ka ce ya ku dukkan abin da yake cikin duniya nan zauna bai faɗa haka ba wannan wani babu ne da manzon Allah bai shi kutsa shi ba sahabbai ba su kutsa shi ba akwai abin da za ka yi ka birge shi ne a ganka wajen kudin annabi sun sa sau da ba ka suke kana magana takalmi da mu takalmi manzon Allah sun sa ko shakka ba kun ana magana takalma shine gaba da kowane takalmi amma shi ba ba musallas ne hatta dabbar da ba za ta ya hawa ta samu falalan manzon ba da ta ta kira kowace dabba amma ka kawo cikin sahun mutane kuma wannan wani abu da ba za ta bai ba wannan kofar yau da manzon Allah ya ce mana ko ya gwada mana ko mun gani sahabbansa sun yi za mu ce a wurin su suka koya to wallahi in kare ya nuna ya ce ya fi duniya sai mu ce kare ya amma ta kawo shi ne Allah in sallallahu alaihi ta gaske ya koyar da mu to da manzon Allah ubangiji ta da karka da kun fi ko uswatun hasana in ba shi ya koyar ba to gaban kanmu ya zo mu da inna kullu muhdathatin bid'a wanda ma shi ke kan ai a cikin abin alheri yake shigo da bid'a ya shi ke kan da shigo maka da bid'a a ban zubar ka cikin shigar da bid'a ka wala ya shi ke kan da kawo maka bid'a a rawa a kaɗa kaɗa ya ce ɗan babu wani. da wannan dama a cikin san annabi a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka a cikin mu'amala ai shaɗan da shigo maka da bid'a ya gwada maka wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi bai nuna maka kuma ya fi muhimmanci yanzu wani ka bar shi ya taya gurgurhun annabi ya fi ka gyara masa kawai sallah don sallah wannan kaje kake sai sai ka zo ka shi a sallah kamar ba sallah ya amma kuma sai zo ya fi cewa shi a kan kasafa to ina ma gurgurhun annabi ne ke waye ka ganin sa to ba za su shi ba ba mutum ne ma da Allah ya sa shi a cikin masu fakai masu kan abinci ba ko ba ka bane sinadar cewa zalabawa ya koma ga Allah da taɓa koshi da gurasa ba ma shari'a rasulullah su ba min hudu shari'a wai a ce an bar da gurasa maza Allah ya ci ya koshi har ya koma Allah wannan ma ba ta baya ta sallallahu alaihi wa sallam to ibn abdul bari yake cewa wa qad kariha Malikun. Allah ya kai imam malik wallahi imam malik wa ahli sunna yake imam malik ya ki wa ghayruhu ba malik kai ba da wasu min ahlil ilmi cikin malamai sun ki ne talabu mawdi'i shajaratin lati buyi a ta ha bai a tudwan ba kai bishiyar da Allah ya jira ta akwai a wurin ba eh. wanda ba saɓani akan manzon Allah yana karkashin ta ta masa inuwa aka yi maka baya Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara wannan ash-shajara ai kun ga sahabban da aka yi a gaban su sun san ta wanda suka mutunta da baya an nuna musu ta ai da suka zo sun sami amma lokacin da Umar sai na Umar ya aje a sare saboda tun da aka ambace ta da wannan alkhairin a cikin alkur'ani yana kuma yana kan tsoron za a zo lokacin da wasu mafi yin zafi yi haji yi mana to yanzu ba kana gani fa a madina fa ana gama wani ana gama yana shigowa madina da ya ji masallaci a nan kira ina masjid ijaba yake hmm. ina kaga ana kullai ko ta jidda cewa ni wannan abin da yake birge ni ratayuwar zuciya da san annabi sallallahu alaihi wasallam amma a haɗu da ahalin ilmi su nuna maka hanya mafi inganci ta nuna san annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka gama da abin da ya cancanta to sai ka je kuma daga baya raguwar lokacin ka sai kai amfani da shi wajen wani abin da shi ma ba laifi ba ne amma sai ka ga shekan ya zo ya gwada cewa waɗancan ɗin da ba tilas ba ne kamar su suka fi cancanta wani sai ya tafi kallo ya tafi ya tafi can ya tafi can ya rasa sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ya manta cewa kuma zuwa masallacin da ya kawo shi Madina to Imam Malik ya tsima da shi da wasu malamai cewa ba su yadda a mutum ya zo ya dinga neman ina bishiyar nan wurin yadda ba me yasa a saboda tsoron kar ya zanto bishiyar ya zama ta samu wani matsayi na musamman a cikin zuciyar mutum da har zai kai hajjin bauta amma inda za a gane cewa kai masani ne malami zuwa da kai kawai ka ga wurin ka dawo lafiya da to ne da kanuna ma dai asali ba haramun ba. misalin ta kawo misalin kowace bishiya ne sai dai ita ta zo da wannan falalar eh. wannan kuma suna ya faɗa sai an tsibka ibn rajab alhamdulillah Allah ya kanta da rahama yi magana yace wa wa cikin ah, abin nan a cikin fatul bani na da ibn rajab alhamdulillah ba da ibn hajar wa qad ittafaqa a'immatu a'immatu al-islam ala hadha al wannan abu kuma malaman musulunci duk sun hadu a kansa sai ce kala shafi imam shafi ya ce wa akrahu an yu'azzama makhluqun hatta yuttakhadha qabruhu masjidan ni ina ba mana na ga ana girmama wani mutum girmamawa ta daban don tsoron kai ya mutu a mai da kabarin saurin da ake zuwa da sujjada to mu a garin ruwan mu ma mun ga kabarin da ake da sujjada kuma kai wa ce ba ka san annabi ko ka san wani khashyata alfitnata alayhi da tsoron kar ka je ka janyo masa fitina shi wanda kake zuwa kake wa sujjada wa alaman ba'da da kuma inda za su zo bayan imam al-qurtubi yake cewa balagha da muslimuna fi sabbi zari'ati fi qabrihi sallallahu alaihi wa sallam. musulmai tun farko sun kai matuƙa ma wajen toshe kofar banna wajen mu'amalar da kabar anasuwa kun ga kabar anasuwa asali ba a masallaci yake a gida yake a ɗakin na Aisha kuma ba a binne shi auren ba sai da aka samu hadisi daga sayyidina Abubakar daga akarun na hmm. ce na ji manzo Allah ya ba wani annabi da Allah ya sauran ka sai auren da za a binne shi da aka tsabarin da za an binne shi ne a cikin inda ya rasu da aka tsabarin daban masallacin daban to amma yau da gobe yau da gobe al'umma suna ƙaruwa. kabarin annabi ma nan Allah ya zabar masa ya yarda masa ko masallacin ma nan Allah ya zaba ya yarda masa masallaci to zaɓin Allah guda biyu ɗaya ba zai fara ɗaya ba to dan haka da aka tashi sai aka shigo da gidan annabi sama din ka cokan ba wai kabari ba gidan ka cokan aka shigo da shi cikin masallaci aka yi tausiya to amma sai yake cewa fa a'alu fa a'alu fi qana qurbati inda kabarin yake sai aka aka yi gini aka raba shi da ɗakin na Aisha wa saddu dakhil ilaiha kuma ba a kofa ba an riga tunda da ba a tsoron ko ruwa zai taba wurin kuma ba a sa ran akwai ranar da wani zai zo a buɗe masa shi duk magana wai wani sarki ya zo daga wani kashi kaza an buɗe masa shi kabarin sa ƙarya ne wannan shekarar mu nawa a madina kullum sai mun je haram mun da ba mu jin labarin wani da ya taɓa rayuwa a wurin yaki an taba buɗe kabarin ba ko sarkin maka ba ma hanyar shiga an rufe ma gaba ɗaya aka tashi ga aka raba ɗakin da kabarin sannan aka tashi bango aka raba ɗakin da gidan gaba ɗaya sannan aka zo aka kewaye gidan da garun da in ma ta shiga ga bango na farko ba za ka iya haurawa ka shiga na biyu ba shi ma ba za ka iya haurawa ka shiga na uku ka je ka samu kabarin ko manya-manyan malamai a imma ba su tafi sai ana iya shiga inda kabarin kuma Allah ne ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi da, dama Allah ya roƙa la taj'al qabri wa sanan to in ma wani yayi nashi ya ce sai ya kalli kabari wasu ai sai kawa take sai su kiyarda su zauna a tsawon farko farko sai su jawo bayan rauda sai su fito inda kabarin yake sai su kaddara a zuciyarsu kamar zan Allah suke kaza su shine al-qiblat sallallahu alaihi wa wasallam wanda kuma galibin su wallahi abin tausayi dan dai ba su samu kyakkyawar koyarwa ce da za a ja su a jiki ba wani da an fahimtar da shi sai ya gane sai ga a'a a shetan annabi shine yin abin da ya koyar da an yi wannan bayani sai ga hankali ya kwanta to haka aka yi kuma sannan yadda aka ke da aka karkatar da ginin aka yi masa kusurwa ba lokaci da na kwatanta muku yadda malamai suke kwatanta akwai malamu da Allah ya ba su karfin bincike da bin jirgin har suka gano yadda taswira kabar da akwai malamin shek a suhud ibn eid al allah ya kanta da rama allah ya gafarta masa ya rasu kamar shekara hudu da suka mutu yana ɗaya da kuma wanda suka san yadda a annabi sallama ya wuri wuri kuna tafiya cikin zai nuna maka ce nan wurin kasan shi ne wurin kaza da kaza da to su kuma karatu ne da samu a wajen waɗanda suka samu a wajen waɗanda suka samu da wani ya ce wani datti da wani magana da shi ya shekara saba'in a lokacin shi ma ya ji a wajen wani datti da lokacin ya kai shekara saba'in har sai ka je kusa da lokacin da kistar ta faru to amma kamar na ganin an nuna mun lokaci ya ko kada mu ta lokacin da yawa dan kaɗan ya rage mana bayanin karshen wannan hadisin amma saboda fa'idar sa da falalar da ke falalar ƙarasa bayanin da Allah insha Allah wa Allah ya kai mu karatu sati ne zuwa sai mu dan ƙarasa a sai ko mu shiga sabon hadisi da fatar wannan mutare da Allah ya ba mu ladansa wani kuma Allah ya ci mana har wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi